yana daga abin da ya zama wajibi ga al'umman musulmi a duk sanda ɗaya daga cikinsu ya rasu su taru su kai shi makabarta su binne shi to akwai ƙa'idoji da matakai da aka sanya aka tsara ga wannan aiki na binniya wanda su ne imamu darul hijira ya tattara mana a cikin wannan babi babu wani mutum mai daraja darajan shi da za ta sa in ya mutu a bar shi ba a binne shi ba iyakan kimanta dan adam kenan idan ya mutu a aje a rufe shi irin abin da wasu daga cikin kafirai cikin yahudu da nasara da waɗanda suke biye masu a bisa miyagun al'adunsu na mutum ya mutu a ɗauke shi a aje shi wata da watanni a wani lokaci shekara da shekaru wannan ba daidai ba ne ta 'yan kwanuka da wasu daga cikin musulmi suke barin gawa haka saddan da cewa wai ai lokacin da annabi ya rasu shi ma ba da wuri aka binne shi ba wannan suna kan kuskure domin rasuwan annabi ba ɗaya take da rasuwan wani takara ba sanda annabi ya rasu hankalin sahabai ya tashi don ba su taba tsammanin a irin wannan lokaci za a ce allah madaukin sarki ya yi wa manzan allah cikawa ba wannan ya tada hankalinsu ga al'amarin jagoranci da ya zo ya masa kiki kaka aka nema a samu rabuwan kai tsakanin mutanen madina da kuma mutanen makka da suka yi hijira ƙarshe dai allah madaukin sarki ya daidaita a kansu abubuwan da ke faruwa allah maɗaukin sarki ya kawo da shi to kaba hujja da wannan ba daidai ba ne kuskure ne abin da ya kamata a kaba hujja da shi a ajin farko shine shin sanda ake ta yin rasuwa a zamanin annabi manzan allah yana binne waɗanda suka rasu daga zaran sun rasu ne ko ko sai an yi wasu kwanuka kun ji ɗaya bayan rasuwan annabi sahabban shi da suka biyo bayan shi da kyautatawa idan aka yi irin wannan rasuwa a zamaninsu zuwa yaushe ne suke bin na gawan da ya kamata mu tsaya mu fahimci wannan kenan abin da suke yi a aikace shine abin da ya dace mu mami allah madaukin sarki ya sa mu dace mutum na rasuwa ya tabbata ya rasu kawai a ji abin ne shi allah madaukin sarki ya taimake mu mala ya ce haddasani ya haya an malikin annahu balagahu anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tuwaffiya yawma alisnai cewa mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rasu a ranar litini ne fina yawma thulatha sai aka binne shi a ranar talata man gane wasallan nasu alaihi afzazan mutane sun yi wa manzan allah sallah daban-daban ne la ya ummuhum ahadun masu mutum ɗaya wanda ya jagoranci limantan su ba ta wannan riwaya na imam malik ya ce annabi ya rasu yau sai aka binne shi yaushe gobe kenan cin da yau mathulatha shine ranar talata to za mu tattauna saɓanin malamai dangane da cewa shin yomu thulatha ne aka binne annabi ko koyaushe amma ga wani ɗan takaitaccen bayani wanda al'imamu zarkani ya kawo domin sharhin wannan hadisi da ya ce tuwofiye yawon litinin annabi ya rasu a ranar litinin ne ya ce kama fi sahih wannan kamar yadda ya zo cikin buhari kenan an aisha daga saida aisha wa anasin wala khilafa fihi bainal ulama babu wanda daga cikin malamai wanda ya saba dangane da cewa a ranar litini ne manzan allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya rasu dangane da kuma ranar haihuwan shi shi da kanshi ne ya ce ranar litinin aka haife shi kun ganin ma babu saɓani ko babu saɓani a wace rana annabi ya rasu kwanan watan rasuwan annabi ma shi ma wannan babu saɓani an sani kamar yadda malam zai gaya mana amma yadda ake da saɓani ne na haihuwan shi tabbas an haifi annabi ranar litini kuma a cikin watan rabi'in al'awwal amma inda saɓanin yake shine nawa ga wata hmm? a nawa ga wata tunan ne malamai suka yi kike kaka idan kuka duba cikin littattafan malaman musulunci irin su ta'iful ma'arif to za ku ga saɓanin da aka yi wajen guda goma da aka yi ta kaya wannan su ce kaza kaya ko wanda suka ce ma ba ma a cikin watan rabi'in al'awwal ne aka haifi annabi ba amma faɗin sha biyu ga watan rabi'in al'awwal aka haifi annabi wannan fa babu hadisi tabbatacce da ya tabbatar da shi kawai maganganu ne na mutane allah maɗaukin sarki ya taimake mu zada ibn sa'adin fit tabaqat al-imam ibn sa'ad ya faɗi cikin tabaqatul kubra an ali wa aisha daga sayyadi ali da kuma sayyadatuna aisha cewa alisnatai ashara madad min rabi'in al-awwal annabi ya rasu a ranar litini sha biyu ga wannan wata na rabi'in al-awwal allah madaukin sarki yau manzan allah rasuwa wa hu an zuhuri hina zagati shams aka ce a cikin dai tabakatul kubra annabi ya rasu ne lokacin da rana ta zawali a ranar litinin wafihi fadlil mauti fi yaumihi ala ghairihi malam zarkani ya ce kaga akwai falala mutum ya mutu a ranar litini kama a share ilaihi bukhari kamar yadda al'imamul bukhari ya yi ishara da haka an gano wannan da kyau ko amma hadisi ya tabbata Manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi falalan mutuwa a ranar juma'a ko kuma daren juma'a akwai falala sosai akan haka allah maɗaukin sarki ya samu dace to da annabi ya rasu a wannan yini na litini wadu fina yau sai aka binne shi a ranar talata malai ce a akhrajahu ibn sa'ad an ali qala ibn sa'ad ya fitar da wannan riwaya daga sayyidina ali ya ce ishtaka yawmal arbi'a annabi ya fara rashin lafiya ne a ranar laraba dillailatin madat bak min safar dare ɗaya ya rage safar ya fita wato fiya yawmal isnain sai annabi ya rasu a ranar litini lisnatai ashirata mazat min rabi'in al'awwal sha biyu ga wata na rabi'in al'awwal annabi ya rasu wadu fina yawma thulatha aliyu ya ce an binne annabi a ranar talata ne to ku tsaya mu lissafa kwana nawa annabi ya yi bai da lafiya kun ga kwana sha uku kenan an gani bai da lafiya idan kika iya lissafi za ki mai da martani ga 'yan shi'a da suke kokarin cin mutuncin sabon annabi musamman ma na umar domin a wannan rashin lafiyan ne annabi ya ce masu masahabbai su kawo takarda zai rubuta musu abinda ba za su yi saɓani a kan shi ba to sai 'yan shi'a suke cewa na umar sai ce to wani takarda za a ba annabi ya rubuta bayan ga littafin allah tare da mu ga sunan shi ba wani abin da zai haifar wanda wani saɓani wannan su ce a bada waɗancan su ce harshe annabi ce ku tashi ku ban waje an fahimci wannan da kyau mafi yawancin malamai suka ce in ma da wani rubutu annabi zai sa aiko to zai rubuta cewa bayan shi sai da na abubakar ne ba wani abu zai rubuta ba kuma da a ce wannan rubutun da annabi zai yi wani abu ne da yake da tunanin susa bai za a samu matsala a kan shi ai annabi kwana goma sha biyu zuwa sha uku ya bai da lafiya ai da suka watse da sai ce a kawo ya rubuta yi mun gano wannan da kyau ku gida ɗaya suke zaune da fatima da sayyidina ali sa sa kawai ya raba su ai da sai ce to fatima je ke kawo a rubuta an fahimci wannan da kyau ku amma mutanen da yake ba tsoron allah suke da shi ba sai sun zo mutane da bayanai na yau dara irin wannan sai ku ɗauka annabi ya kwanta rashin lafiya ne kuma ya mutu nan take wanda wannan ba haka ba ne sai a ce me yasa sauran kwanukan annabi bai sa an kawo abin da yake son ya rubuta ya rubuta ba da wannan ne za ku gane ba abin da suke faɗi illa ƙarya kawai da san a yaudar mutane a raba su da addinin da manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da shi allah madaukin sarki ya taimake mu Malai ce waka za akhraja dafnuhu yawma thulasa an abi salama bin abdurrahman wa musayyib haka an ruwaito cewa an binne annabi a ranar talata ne a ruwayan abu salama ta hanyar ibnul musayyib wa inda an sahal bin sa'adin lailatul arbi'a amma a cikin ruwayan sahal dan sa'ad ya ce daren laraba ka binne annabi kun gano wannan da kyau ku daren laraba to maganganun ba su da saɓani da juna sai dai wajen lissafi ne ke da saɓani domin akwai wanda suke lissafa wannan yinin to daren gaba kun fahimci wannan to daren da ya zo a gaba na wannan yinin ne to shune suka ce an binne shi ranar talata amma waɗanda suke lissafa dare ke fara zuwa sai suka lissafa an binne annabi ranar laraba kun gane abin da yake a musulunci dare ne ke fara zuwa kafin yini an fahimta kenan an binne annabi a daren laraba ne lokacin an gama yinin talata kwata-kwata allah maɗaukin sarki ya samu dace ƙala ibn kasir ibn kasir ya ce alƙaulu bi dafnihi yawma thulatha gharibun cewa an binne annabi a ranar talata wannan kuskure ne wal mashhur an al jumhur abin ya fi shahara daga mafi yawancin malamai an annahu dufina lailatal arbi'a an binne annabi a daren laraba ne intaha wannan ita ce maganan da al'imam abulfida ibn kasir ne dimashki ya yi allah ya saka mushi da alkhairi mala ya ce wala gara ba ta fihi babu wani saɓani wa ja an ali wa wabin musayyib wa abi salama domin an samu sayyidina ali da ibn musayyib da abu salama sun tabbatar da binne annabi a ranar laraba a ranar talata wa inna ma akharu dafnuhu sai dai an jinkirta binne annabin ne liktilafihim fi mautihi kunji don sahabai sun shiga saɓani mai yawan gaske shin ma wai da gaske ne manzan allah ya rasu yanzu misali idan ga mutum ya rasu sai aka samu saɓani shin ya rasu ko bai rasu ba yana da kyau a je a zo da likitoci su bincika in ya tabbata ya rasu to sai a ji abin binne shi in bai tabbata ya rasu ba to shi kenan sai a tsaya ana kulawa da shi har ya farfado ko kuma ya mutu gaba daya au fi mahalli dafnihi wasu ka ce saɓani na biyu shine sun yi saɓani shin in annabin ya rasu to a ina ya kamata a ji a binne shi za a binne shi a nan madina ne ko ko za a mai da shi garin su makka ne in ma a madina ne za a binne shi to a ina za a binne annabi shin za a binne shi a baki'a ne ko ko za a binne shi a masallacin shi ne ko za a binne shi a gidan shi ne ko za a kai shi uhudu ne wajen shuhada'u a je can a binne shi kun gane wannan da kyau wannan yasa suka yi ta saɓani ba su binne manzon allah kan lokaci ba aulishtigalihim fi amril bai'a wasu ka ce an daɗe ba abin na annabi ba ne saboda sabe sun shagala wajen al'amarin mubaya'a bil khilafati wa za a sa ya zama khalifa hatta staqarra al'amr ala siddiq har sai da al'amar ya tabbata cewa babu wanda ya dace kamata ya jagoranci al'umma irin sayyidina abubakar ne siddiq mala yake cewa lidahshatihim min zalikal amr alha'il saboda sun shiga ruɗani cikin wannan al'amari mai girma allazi ma waqa qablahu wanda al'amari mai girma na rasuwan annabi kafin shi ba a taba ganin irin shi ba wala ba'adahu mithluhu kuma bayan rasuwan annabi ba za a ƙara mutuwa irin wannan ba fasara ba'aduhum kal jasad bila roh domin sahabbai a wannan lokaci sai suka zama kamar jiki ne babu rai a cikin shi wani kuma yana masalta su da cewa kamar dan akuya ne da ya sha dukan ruwa ga sunan tsamo tsamo duk wanda ke gan shi bai da karsashi ba wanda yake iya aiwatar da wani abu hankalinsu gaba daya tashe yake ba sa iya nazarin komi a wannan lokacin kuma haka abin yake an fahimci wannan da kyau duk wanda ya san mutuwan babban mutum al'umma za su shiga ruɗani wanda ya fi wannan to akwai babban mutumin da ya kai manzan allah ne raso manzan allah ba ƙaramin harka ba ce ba ƙaramin musiba ba ce allah ya kiyaye wa ba'dhum wasu daga cikin sahabbai ajizan anin nutuk kun ga ta magana wallahi akwai wanda bai iya yi ba ana gaya mai manzan allah ya rasu kawai shi kenan sai magana ta ɗauke mashi kawai sayid na umar kowa ya san me yi zara takobi ya ya sa dokan ta ɓaci ya ce duk wanda ya kuskure ya ƙara furta cewa ai manzan allah ma ya rasu wallahi sai na yanke kan shi haka aka zauna curko-curko masallaci an cika fululu haraba masallaci ko ina inda kika yi ga musulmi ne ko ina zazzauna hankali a tashi an yi shiru annabi ya rasu kowa ya san annabi ya rasu amma ba wanda yake iya furta wannan magana sau daga dokan ta ɓaci da sayyidina umar ya sa an fahimci wannan da kyau ko a daidai wannan lokaci sayyidina abubakar baya nan yana can bayan gari saboda yana zaune a bayan garin madina ne yana da gida da yake da mata a can sanda ya iso cikin gari ya zo ya ji labari hankalin shi ya tashi ya zo ya ga sayyidina umar yana jawabi a masallaci yana faɗin duk wanda ya kuskure ya furta annabi ya rasu wallah sai na yanka shi ya wuce ya shiga gidan annabi ya je ɗakin yar shi aisha ya ga annabi a kwance a lallaɓe da bargo ya daga bargon ya tabbatar annabi ya rasu ya sumbanci annabi a tsakanin idanuwan shi ya ce tibta hayyan wa maitan ya rasulallah kai manzan allah ƙanshi kake abinka sanda kake raye da kuma bayan mutuwanka ya faɗa alkhairai ya tashi ya shigo cikin masallaci ya kalli sayyidina umar ya ce kai umar sako da kan mimbarin nan umar ya ki ba ya ƙi don yare na abubakar ba ne hankalin shi a tashi ya yake wasu malamai cewa suke ai sayyidina umar ko jin maganan ma abubakar bai yi ba sau hankalin shi yana tashi kawai aune ya yi na abubakar ya tsaya a gefen mumbari yana hudu batul haja bayan da ya gama sai ya ce man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan kadamat duk wanda annabi muhammad yake bauta ma to ya sani yau dai annabi muhammad ya rasu wa man kana ya abudu laha wanda kuma allah yake bauta ma to fa inna laha hayyun la yamut allah yana raye shi allah baya mutuwa sai karanta ayan alkur'ani kuma muhammadun illa rasulun kada khalad min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala akibaihi falan yadurra allah shay'a wa sayajzi allah shakirin allah madaukin sarki ce ai shi annabi muhammadu to kamar sauran annabawan allah ne wanda sun zo sun rayu kuma sun bar duniyar nan yau idan aka ce ya rasu ko an je an mai kisan gilla shi kenan sai ku ja da baya ku bar addininku duk wanda wata guguwa ta taso ya sa ya bar addini ta wannan ba zai cutar da allah da komi ba kuma da ce bai san sanda takobi ya ce a hannun shi ya fada ba bai san sanda yanke jiki ya zauna ba a ranar nan wannan ayan kawai ake ta maimaitawa sabe suka ce su wallahi kamar ma ayan ba su taɓa jin ta ba masu ranar ne ta sauka ba su taɓa jin ayan ba haka suka ce kamar ma sai ranar ne ta sauka kun gano wannan da kyau ko to sahabai sun shiga matsala matsala ba na wasa ba game da cewa manzon allah ya rasu ya kike ji sanda aka ce mijinki ya rasu ko sanda aka ce mahaifinki ko mahaifiyanki ta rasu ko sanda aka ce wani babban ɗanki ya rasu ko sanda aka ba da sanarwan wani babban malaminku ya rasu ya kuka ji to duk ku aji wannan waɗannan ba su ma kama kafan matsayin manzan allah ba an gane ya waɗannan bayan allah za su ji da cewa manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rasu wa ba'duhum alal mashahi alal mashi aula haufi hujumi adu wasu kuma zaune suke yi amma kullum tsoro suke yi kada a ce makiya sun afko musu an tsorata a wannan lokacin sosai da gaske domin an ga yahudawa na madina da sauran mushirikai suna ta tararrukan murna da jin daɗin manzan allah ya rasu don suna tsoron kar ya zama waɗannan mutane sun afko musu au salatu jammin gafirin alaihi kun gane sun tsoraci kar sai an tara sabai da yawa ana sallah kawai a afko ko kuma sun ƙi yin sallan da wuri ne abin na annabi saboda ana sa ran mutane za su zo daga waje-waje da kuma duk wanda ya ji labarin rasuwan annabi sai kuma hankalin shi tashi an gane wannan da kyau ko to shine a cikin cikon hadisin ya ce wa sallan nasu alaihi afzazan mutane sun yi wa manzan allah sallah daban-daban ne la ya ummuhum ahadun ba wanda ya jagorance su aka yi manzan allah sallah guda ɗaya da limami ɗaya kamar yadda aka saba malai ce akhrajahu bai haƙi an bin abbasin wa bin sa'adin an sahal bin sa'adin an bin al-musayyib wa ghayrihi wal tirmidhi nasa kanu qalu li bakarin a wannan lokaci mutane suka taro suka ce masaidina abubakar an salli ala rasulillah yanzu ga manzan allah ya rasu yanzu za mu manzan allah sallah ne kamar yadda muke ma sauran mamatan mu sallah jama'a dole hankalin sabai fa ya tashi kuma su wannan tambayan fa hmm? yanzu shi ma manzan allah za mu zo mai sallan jana'iza ne kamar yadda muke ma duk wani mamaci a cikinmu sallan jana'iza ko ko ya zami kun fahimci wannan qala na'am sai sayyidina abubakar ce kwarai da gaske sallah za a yi mashi qalu wa kaifa nusalli to in za sallan yaya za mu manzan Allah sallan, qala sai ce yadkhulu qaumun mutane su shiga ɗakin fa yukabbiruna su mai kabbar bari da aka saba wa ya salluna su salla yadda aka saba wa ya una su yi addu'an jana'iza yadda aka saba sun maye da kula kaumun in waɗannan sun fito su yi waɗancan su shiga fa ya salluna wa ya kabbiruna wa ya da'una furada kowa ya daban daban daban daban daban kun gano wannan da kyau ku kun ga irin wannan sallan da aka yi ma annabi ba a taɓa ma wani mutum bil adama a duniyan nan irin wannan sallan shi na musamman kuma sun ji tsoron su ɗauko gawan annabi a fito da shi daga inda ya rasu a yi mai sallah kuma a ƙara mai da shi bayan kuma abubakar ya ce annabi ya gaya mai allah maɗaukin sarki baya ɗaukar ran annabi face inda yake son abin ne shi kuma kun ga wannan karatun annabi bai gaya masu ni in na kwanta na rasu to ku binne ni irin yanda ko ku yi man sallah ko ku yi man jana'iza irin yadda kuka yi kowa ba duk cikin karatun da sahabbai suka yi ba wannan shi kuma annabi ya haɗa da nashi da na kowa ne ya koya masu a lokaci daya su kuma a cikin tunaninsu da fahimtarsu na ilimi to wannan tunanin da fahimta to ban da na manzan Allah ciki don su ganin suke manzan Allah zai ta rayuwa ne yana ana ta mutuwa shi fa da shi domin shi special ne na musamman ne shi kun gane wannan da ke ko kuma gaskiya ne manzan Allah na musamman ne idan ma ba taɓa na musamman ba kamar shi allah ya sa mu dace wale ibn sa'adin an aliyin qala a cikin ruwan ibn sa'ad daga sayyidina ali ce huwa imamukum hayyan wa maitan annabi shine limamunku yana raye da bayan rasuwan shi fala ya komo alaihi ahadun ba wanda zai wuce gaba ya tsaya tsayawa yana manzan allah limanci babu shi fakanan nasu ta dukulu ruslan sai mutane sai su shiga ruslan daban-daban haka fa ruslan wannan shiga wannan shiga fa yasalluna saffan wa saffan sai sahu laisa lahum imamun babu mai musulmanci wa yakabbiruna sai su kabbara wa ala qa'im bi hiyali rasulullah yaqulu assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatu kawai za su miƙe ne tsaya a gaban annabi sai su mai wannan sallama allahumma inna nashhadu annaka kada ballaga ma anzala ilaika mun shaida cewa ka isar da saƙon abin da aka aiko ka da shi wana saha li ummatihi kuma kayi nasiha ga al'umma wa jahada fi sabilillah haqqa hatta azzallahu dinahu wa tammat kalimatu kun ji wata ruwaya mun san kayi kokari kayi jihadi har zuwa sanda allah ya daga addinin shi kuma ya cika ni'imar shi allahumma faj'alna mimman yattabi'a ma anzala ilaihi ma unzila ilaihi allah ka sanya mu daga cikin masu bin abin da aka saukar mashi wa thabbitna ba'adahu kuma allah ka tabbatar da digadigan mu a bayan shi wajma bainana wa bainahu ranar kiyama allah ka haɗa mu da shi fa ya nasu amin sai mutane su amin kun jerin sallan da aka yi ma za ki zo kina manzo Allah sallah ne kina ce Allah gafarta mashi Allahumma ghafir lahu warhamhu wa afihi wa afanuhu wa akrim nuzlahu wa siman khalahu in bai shiga aljanna ba a duniyan na ko wanda ya isa ma a bude mai ba ma ya shiga ba hatta salla alaihi rijalun har sai da aka samu mutanen da dama sun mai sallah sun nisa sannan mata suka shiga suka yi sun masu biyan sannan yara suka shiga suka yi ana samun matsaloli da yawa dangane da wai me yasa muke ba da fatawan idan an rasu mata da ke cikin gida su tsaye su ma gawa sallah kafin a fito da ita wasu cuta biyu ta kama su lokaci daya wasu kuma cuta ɗaya ne ta kama su su masu cuta biyu suna cewa dan me ma tukunan mace za ta magawa sallah wannan cuta ce cuta ta biyu ita kuma tana cewa dan menene in ma mata za su yi sallan kuma za su yi sallah kafin maza kun gane cututtukan da suka kama su sai muka ce duk ba laifi ba ne mata dai gashi an ce sama manzan allah sallah kuma sanda sa dan abi kasu ya rasu aisha ta sa aka shigo da gawan cikin gida matan da ke cikin gida suka yi mai sallah kun ga dai ya tabbata mata suna sallan jana'iza ko kuma me ake ce ma sallan jana'iza ba addu'a ba eh mata ba sa yin addu'a ce Allah ya ji kan mamaci ashe ana mamaci addu'a kenan kun ji ɗaya kenan za su yi mai sallah matsalansu shine dan me suka fara yi kafin maza wannan an san ma mai sauƙi ce ita ma domin abin da ya sa ake cacin da suna cikin gida su fara yi idan aka fito da gawan aka zo aka aji ta idan da maza za su gama sallar babu wata mace mai karaman da za ta ci a shigo da gawan a yi mata sallar sannan a dawo da mazan a dawo maza da gawan a da ita makabarta akwai mace da ta isa eh ga su fara yi saboda a samu adadin mutane da yawa da za su roƙa mai gafara don allah gafarta mashi an gane sannan na biyu idan da za a samar da yanayin da kamar yadda muke a nan idan muka zo sallan jana'iza ai mata suna zuwa zauna a cikin masallaci ko wasu ma can baya nesa in za a samu wannan falilai alhamd za ka yi haka abu ne mai kyau in ko ba za a samu wannan yanayin ba to sai sallan tukuna sannan a fito da shi annabi ya ce idan aka zo sallan jana'iza aka samu adadin mutum ɗari sun yi magawa sallah su duka suna roƙon mai allah maɗaukin sarki ya gafarta mai allah bai gafarta mai amma ƙa'idin shine ba sa shirka isa idan kina shirka kin ja mamaci matsala an gano wannan kuma duk shirkan nan da ake yi wanda ake ta wa'azi a bari a bari wai duniya fa ake nema ina kuma duniyan nan har yau gashi ta gagara samuwa za a je a yi fada da allah don a samu duniya an fahimci wannan wata tana zuwa ta yi tsafi ne nan da samu kuɗi kuɗin nan kuma kin ga ko wanda ya same su ma bi ma yi tsafin ba haka ne ɗaya kenan na biyu akwai wacce take zuwa ta shirka don kawai ta farin jini farin jinin nan da yawa sun same shi ma ba su yi shirkan ba na uku wata tana shirka ne don ta mallake miji haka ne wata don kishiya wata don kaza duk in kin tattara abin da ya sa ake sharkan nan ko ake zuwa wajen bokaye a yau don ba a tsammanin wata daga cikin za su bata bauta ma gumaka ko da tana bauta ma dodo amma waɗanda suka lalace wajen bokaye suke zuwa suna su shirkin kenan a gama wannan shirkan duk duniya ake ma ba wacce ta taba zuwa wajen boka ta ce da allah boka a buga man tsafi a ɗora man wani asiri mai ƙarfi wanda zan waye gari in ganna aljanna kwan taɓa yi to kucin da boka ba zai iya sake aljanna ba ku duk abin da ya ce zai muke ƙarya yake yi ta ke asaran duniya ne ke asaran lahira an fahimci wannan da kyau take asaran duniya da lahira walar da kanki a iska allah maɗaukin sarki ya ɗauke ki a matsayin kafira kina zuwa lahira ya saka ki a wuta kuma kina mace da allah da wanne za ki ji eh da wanne za ki ji da zuwa wajen bokaye koko da abin da allah ya ce mafi yawancin mata ya kafirnal ashira suna butulce ma zamantakewa lau a hasanta ila ihida ihdahunna dahar da za ka daɗe kana kyautata ma mace sun mar'ad minka she'an sannan ana nan rayuwa sai ta dan canza ta ga dan wani yanayi na wasu 'yan kwanaki kaɗan sai ta ce ma ra'aitu minka khairin qat wani ta manta alherin da aka yi jiya da shekaran jiya na gaba annabi ya ce mata na yawan zagi wannan ya taimaka annabi da ya je gidan wuta ziyaran aiki ya ga 'yan wuta da yawa mata ne yasa gaskiya duk wacce take da tunanin da je wajen boka to da Allah ta ce mafi aksar ma zuwa wajen boka abu bi ke kai su kawai shine ta mallake miji da ce mai zauna ya zauna tashi ya miƙe yau ba za ka yake bai ce to yes ma ba za na ba abin da ke so kenan haka ai idan mace namiji bai juya ta ba ta zama mace ba ai cikakkiyar mace wacce ta ansa sunanta na mace shine a ce ta yi ta yi bari ta bari mace kenan ai in baki ɗaukan wannan umarnin baki ɗanɗani garɗin ke mace bace wallahi ai mace a sa ta a hana ta shine kin ansa ke mace ce amma daga lokacin da mace ta zo tana kafaɗa da kafaɗa da namiji to ta zama hunsa mushkilun kenan ta zama mata maza wallahi ta tashi daga mace mun gani ba ga wani dattijo a ƙasan nan da matan shi ta magana irin ta maza ya ce to shi bai ma in jihar da take ba shi kun fahimci wannan da kyau ko ya ce duk da ake ta hayaniya jihar da take ma shi bai ma sani ba shine sai ya faɗi ayyukan da allah maɗaukin sarki ya bawa mace duk abin da ya faɗi bai saba ma alkur'ani ma na ɗaya wa ƙarna fi buyuti kunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula kun ga ya tsaya a nan kun gano wannan da kyau ku na biyu kuma ya kokarin ya tabbatar da me da cewa ita mace dama mai daukan umarni ne arrijal qawwamuna ala nisa kun ji yadda ake yi kuma shine tsarin shine ka'ida kuma wannan daidai ne ya ce shi wallahi bai ma san jihar da take ba <laughs> manya kenan allah ya sa mu dace yasa idan uwarka da ubanka suna fada an kai dan arziki ne ba ruwanka an ce kaga masu fada a wajen jinka ce baka kowa ba in gokatanka ka ce ga mai gaskiya za ka sha mamaki ba a shiga mun gane wannan da kyau shine wasu mutane suna rigima manyan mutane ne sai mutum na uku ya nemi zai shiga sun ce kakka shiga cinda da wane da sun samu saɓani ko kai karka sake ka shiga kai kokari ka zama mai gidansu duka to ya zama zama mai gidansu na ce kai sulhunsu ya ce to ni in ni sulhunsu ba zan samu komi ba ce mm, za ka fi kowa samu komi na ce ka kaddara a gida ne da uwarka da ubanka suna fada don kana son ka zama uwa da uba a kansu ko ka kira su kai masa sulhu ka dake kawai ka ce ma mazo da allah ba kai mazo me faru idan ba zai ka hada su ba ka ware uwan kai mata magana ka ware uban kai mai magana daga ran da ya kara mata wani abun da bata ji daɗi ba allah allah take ka shigo ceto to zo ka ci kaga ya kara yin kaza ya kara yin kaza <laughs> idan kuma ita ne taimai abin da ba shi kenan ba yana haɗuwa da kai zai ci zo ka ci kaga ta kare ka za ta kare ka yanzu wane ne babban <laughs> kun gane to duk lokacin da mutum biyu suke fada ko in ka zo kaga suna fada kakka shiga hada suke sulhunsu daga ran da aka samu matsala to dukansu za su komo zuwa wajen wa kai ne uga kwata-kwata idan wata harka ya taso in ka zo wajen za ga kowa kokari ke baka daraja da girma don ya kokarin janye ka an fahimci wannan da kyau allah ya sa kuma dan allah wannan misali da ne ba haka yake baruwa ba allah ya taimake mu ma'ala ya ce wa zahiru haza annal muradu bis salati alaihi ma zahaba ilaihi jama'atun anna min khasa'isihi bala ya ce to malamai sun tafi a kan cewa ita wannan sallan da aka yi manzan allah to ta keɓanta ga annabi ne shi kaɗai ake ma irinta annahu lam yusalli alaihi aslan kina annabi ba sallah aka yi mai ba wa inna ma kana nasu yadkhuluna mutane suna shiga inda yake ne kwance ɗakin aisha ona su yi addu'a wai ta ƙona kuma su gazgata abin da ya zo da shi su ƙara mai shaida qalal baji baji ya ce wal haza wajhun wa huwa annahu afdalu min kulli shahidin wa shahid yukunihi fadluhu an salati alaihi mali ce wal haza wajhun wa huwa annahu afdal shi annabi ya fi min kulli shahidin ya fi kowane shahidi wa shahid yugunihi fadluhu shi shahidi falalan shi ya ishe shi an salata alaihi ba sai mai sallah to shi annabi ya ma fi shahidin kun san ba mu shahidi sallah ko amma shahidul ma'araka wanda ya mutu a fagen fama amma wanda ba a fagen fama ya rasu ba fa za a yi mai sallah an gane wannan da kyau ko misali shine idan ya zama mutuwan shahada wata naki ta yi ma'ana ta zo na kuda ne sai allah ya ɗauki ranta mutuwan shahada ta yi amma za a mata wanka a sa mata likafani kuma a mata sallah ita an bata darajar shahada ne idan aka ɗauki ranta to a kofan aljanna akwai wata fadama da ke da dausayi na ake zuwa a dasa rayukan irin wannan shahidan shi ko shahidi wanda ya mutu a fagen fama to ana ɗaukar ran shi ne a buɗe hoton wani tsuntsu kore na gidan aljanna a sa ran a ciki sai ya yana kwana a wata jikin wata fitilla a cikin al'arshin Allah da sabo kuma ya tafi kiwo gidan aljanna kun ga shi wannan ya fi ai waɗancan ko da wanda cutan tarin fuka ya kashe tuberculosis da wanda ya mutu da da'ustil da ake cewa bulaliya da wacce ta mutu yayin naƙuda da wanda gobara ya kashe da wanda ruwa ya ci kun gani da wanda ya mutu da ciwon ciki to waɗannan to gaba ɗayansu mutuwan shahada su yi an gane ji yadda ake ma ransu zuwa ake a dasa su a wannan dausaye na gidan aljanna to don allah jama'a bai isa mutum taɓewa da asara ba a ce allah ya azarta ki kin mutuwan shahada irin wannan ana zuwa lahira sai a zaro wani fayil mala'iku sun gama rubuta gidajen bokayen da kika ji an samu shahada an yi asara ban ba ku labarin wata mata ba kawai ta mutu wajen haihuwa ita na ta kuka ana mata nasiha ta ce ta ba wa mutuwan fake ke damun ta ba ba ta ce ɗazu muka dawo gidan boka ina mata wa'azi ta bari ta tirsa san da na raka ta gashi ana dawa na ƙuda ya kashe ta ita tana ganin tsaban asara an tafka shi da ba je gidan bokan nan ba ta yi mutuwan me sai kuma allah ba ruwanmu wallahi mun gano nan da ke ku ita da me ita shine allah mahala ya ce wa inna ma faraka shahid fil gusul shi annabi ya saba ma shahidi sau da shi annabi an mai wanka shi ko shahidi ba a mai wanka li'annahu haddara min ghaslihi idalatan addama anhu wa huwa al da shi shahidi jinin jikin shi ma ba a san a cire mashi ana barin shi da abin shi ne mun gano nan da kyau ko latibihi saboda me kanshin da zai tashi yana yi li'annahu unwanun bi shahadati fil akhirah shi zai zama mai kaman baji na shahadin shi ran tashin alkiyama shi za duk wanda aka kashe zai tashi gaban allah ba ma wai shahidi ba inda aka sare shi ko aka soke shi ko aka harbe shi yana dalalar da jini launin launin jini kanshi kanshin almiski zai ruko wanda ya kashe shi ya kai shi gaban allah ya ce allah ga nan ka tambaye shi wai mai neman shi kashe ni kun kun san darajar wanda aka kashe shi zai tsaya gaban allah ya magana kuma zai magana ne ba fa ana tuhuman shi ba saboda dukkan munan za mu magana gaban allah amma magana wace iri ta tuhuma sai dai tuhuman wasu za su zama musu da sauki yanzu kamar sardauna zai ruko wanda ya kashe shi kai ma allah ya ce allah ka tambaye shi mene mai ya kashe ni kamar murtala zai ruko wanda ya kashe shi kai ma Allah ya ce Allah ka tambaye shi mene ya kashe ni kamar malam Jafar zai ruko wanda ya kashe shi kai ma Allah kamar malam Umar dan mai shiya haka zai ruko wanda ya kashe shi kai ma Allah haka shehu nan albani ma zai ruko wanda ya kashe shi kai ma Allah ya ce tambaye shi mun gano wannan da kyau ko Mai yawa ma shehu mai shago ma haka za a yi kuma malam mutum ya mutu a shimfiɗa an samu matsala mun gano wannan da kyau ko sai dai allah ka sa mutu da kalman shahada mutu da imani kuma ina za mutu ba matsala ita mutu nan ta riga ta zama dole ko kana so ko ba ka so sai ka me wala sai ka mutu inda aka samu matsala ke da akwai garin da mutu yake zuwa ya je makale bai mutu ba wala duk da sai mu je makalkali ko ku yaya wallahi na san duk za ku dan ana in ban da ni da ke san mutuwa ba mai san mutuwa duk wajen nan mun gano wannan da kyau ko wallahi billahi lazi la ilaha illa huwa ni ina son mutuwa don ta zama dole <laughs> amma da ba ta zama dole ba ba ni ma ban so allah ya sa mu dace kuma kun san mutuwa da ake yi ne duniyan nan take daɗi inda ba a mutuwa kuna tsammanin duniyan za ta daɗi yanzu kuna tsammanin wani zai cuce ni in ba a mutuwan haƙura wani zan cuci wani shi haƙura wani zai cuce keke haƙura ai dan ana cewa akwai lahira ne za a mutu shi an cuci wani zai yi allah ya isa ya nemi allah ya saka mashi haka ne allah in ba haka ba ba wanda zai yadda haka kawai katon banza ya zo cuce shi ya taba kawai su allah ya ce mu walaisa alan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ma ya karahu izalatu abin da ya sa ma annabi wanka saboda shi ba abin da yake gudun a kauda mishi mun gano wannan da kyau ko faftaraka shi ya sa bambancin annabi da shahidi kenan shi shahidi ba a mai sallah shi manzo Allah ba a mai sallah ba shahidi ba a mai wanka amma manzo Allah mai wanka shi yasa shi ya fi kowa shi na shi jana'izan ko wata irin special ce wanda ba a taba ma kowa irinta ba kuma har abada ba za a yi ma wani irinta ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ujiba mala ce sai aka ba da ansa bi annal maqasudu min salati alaihi abin da ya sa aka yi ma annabi sallah da ya rasu mun gane audit tashrifi alal muslimina ma annal kamil ya kabula ziyadatu takamil shine dawo da martaba ga musulmi domin shi wanda yake cikakken mutum ne yana son ƙari shi annabi cikakke ne saboda haka yana da bukatan mai ƙarin addu'a da fatan alheri amma ba wai dan yana da buƙatan wannan addu'an naku ba amma yanzu wanda ya kwanta ya mutu yana da buƙatan aime mai aime addu'a aime sallah ai sadaka ai kaza ai kaza gare shi wakar kala iyad as-sahihu alladhi Alayhi al-jumhur ingantacciyar maganar da mafi yawancin jama'a suke a kanta anna Salatu ala nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kana salatin haƙiƙa sallan da aka yi ma annabi salla ce ta haqiqa la mujarrad du'a yace ba addu'a ne kaɗai ba in ji alqadiyar sallan ne sosai fakat na'am la khilafa annahu lam ya ummuhum alaihi ahadun ya ce eh mun san ba wanda ya haɗiye masu limanci faƙila ta abudi waƙila liyubashar kullu wahidin salatu alaihi minhu ilaihi an ce an ƙi yin sallah ne da liman guda ɗaya saboda wani tsaban bautan allah ne don kowa yi ma annaba addu'a ta musamman Waƙala suhaili malam suhaili ya ce akhbarana allahu annahu wa mala'ikatu yusalluna alaihi ai Allah ya gaya mana da shi da mala'iku suna mai salati wa amara kullu wahidin min almuslimina an yusalli alaihi kuma Allah ya ce kowane musulmi ya mai salati fa wajaba ala kullu wahidin an yubashira salata alaihi minhu ilaihi kenan kowane mutum ɗaya zai nashi daban ne kun gano wannan da kyau ku ma'ana Allah yana yi mala'iku ma suna yi sai aka ce kowane musulmi ma yayi kun je da kuma malam iya suhaili ya fassara wancan ayan kenan kowane mutum ɗaya a lamfin radihi to yi manzan allah salati ko mai sallan gawa wasu salatu alaihi ba da mautihi bayan ya mai salati yana raye kuma ya mai sallah a bayan ya mutu min hazal qubail a bisa wannan yanayin da sabe suka yi mai sallah daban-daban wa aidan fa innal mala'ikati lana fi zalika imma sai malam suhail ya ce ba matsala sanda sahabbai suka shiga za su yi manzan allah salati to shi kenan ko za su yi mai sallah to mala'iku ne ke jagorantansu mana suna bin mala'iku sallah ne wa qala shafi'i fil um al-imam shafi'i ya faɗi a cikin littafin shi al'ummu cewa zalika li azmi amrihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan domin girman annabi wa tanafusihim fi man yatawalla salata alaihi da kuma irin gogoriyan shin ma wane ne zai jagoranci ma annabi sallallahu wakila li adam ittifaqihim ala khalifa wasu suka ce ba sa liman bane saboda lokacin ba a hada kan wane ne khalifa ba wakila li wasiyatihi bidhalik wasu suka ce kuma annabi ne bar wasiyan ai mai haka warwal bazzar wal hakim bi sanadin fihi majhul amma wannan isnada ko wani mutum majhuli ma'ana isnadin yana da matsala annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lamma jama'a ahluhu fi baiti aisha aka ce wai yayin da annabi ya tara iyalan gidan shi a ɗakin aisha qalu suka ce man yusalli alaik wa zai maka sallah an ka rasu ƙalu sai ce idza ghasaltumuni in kun man wanka wa kafantumuni kuka sun ya mai likafani fad'uni ala sariri ku aje ni akan gadona summa an anni sai ku fita ku ban waje fa inna awwala man yusalli alayya jibril farkon wanda zai zo man sallah shine jibrilu summa mika'il summa israfil summa malakul mauti ma a junudihi tare da rundunan shi minal mala'ika daga cikin mala'iku bi ajma'ihim bi ajma'ihim gaba ɗayansu sun madkhulu ala faujan da faujin sai ku rika shiga kaɗan kaɗan kaɗan fasallu alayya ku yi man sallah wa sallimu taslima sai ku yi man salati kun ji malai ce akwai isnadi akwai mai akwai majhuli in gano wannan da kyau ko wa inda ibn sa'adin falamma faragu min salati yayin da su kare ma annabi sallah ta kallamu fi maudi qabrihi sai kuma su koma suna a'a to yanzu ina ne za a binne manzan Allah mun gano wannan da kyau ko ba nan muka tsaya cin hadisin ba muna karantawa muka tsaya muka yi sharhin nan don ajiya ake manzan allah komi to yanzu ina za a binne manzan allah to mu koma sama faƙala nasun sai wasu mutane suka ce yudufanu indal mimbari za a binne manzan allah a wajen mimbarin shi me yasa li'anna inda hu rawdatun min riyadil janna saboda nan ne inda hu rawdatun min riyadil janna nan ne dausayi daga cikin dausayin aljanna yake fa nasaba dafnuhu indahu to sai dace ba inda ya kamata abin da manzan Allah sai a nan domin nan ne dausayin aljanna wa a harun wasu suka ce yudfanu bil za a binne annabi a a ne li'annahu dufina fihi jama'atun min ashabihi saboda nan ne annabi ya je binne jama'a ɗewa daga cikin sahaban shi faja abubakar siddiq ana nan sai ga sayyidina abubakar faƙala ya ce sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sallama ya kolo ce na ji annabi yana cewa ma min nabiyin qattun illa a ma dufina nabiyin qattu ba taɓa binne wani annabi ba da ɗai kun gane illa fi makanin ladhi fiye fihi face sai a inda ya rasu ana ke binne shi fahufiyar lahu sai aka haƙa ma annabi kabari a inda ya rasu fihi sai aka binne shi a wannan wajen kun gano wannan da kyau ko to anan ne aka sa annabi ya ce akhrajahu ibnu sa'ad min tariqi dawud bin Hussaini an ikrima an ibn abbasin wa min tariqi hisham bin urwa an abi an aisha wa akhraja at-tirmidhi an abi bakr marfu'an ma qabadallahu ta'ala nabiyan annabi ya ce Allah madaukin sarki bai taba daukar ran wani annabi ba illa fil mawdi alladhi yuhibbu an yudfana fihi sai a wajen da Allah yake son a binne shi wa akhrajahu ibnu maja anhu bi lafzin ma mata nabiyun illa dufina haisu qubida ba wani annabi da ya rasu face inda ya rasu na ake binne shi waliza sa'ala musa rabbahu inda mauti an yud'an yudinihi min al da wannan ne annabi musa ya roƙi allah cewa ya matsar da shi kusa da baitul maqdisi li'annahu la yumkin naqaluhu ilaiha da mautihi domin bai halatta bayan mutuwan shi a dauke shi daga inda ya mutu a kai shi wani waje ba bi khilafi ghayr al-anbiya fa yanqaluna min buyutihim allati matu fiha ila madayin fal afdalu min haqqi man adahum addafun fil ya ce annabawa ana iya ɗaukansu daga inda suka rasa kai sonoje amma wanda ba annabi ba in ya rasu inda ya fi dacewa a binne shi shine makabartan mutane gaba daya fa haza min khasa'isil anbiya wannan wata daraja ce ta annabawa da ta sha bamban da sauran gama gari cewa su ana iya daukan su a kai sonoje kama zakar hugayar wahid domin lokacin da annabi yusuf ya rasu ya bar wasiya cewa idan za a bar gari a ɗauko gawon shi haka kuma annabi musa sanda za su bar gari ya sa an yi bincike an gano inda gawon yake kuma aka haƙo aka ɗauke shi kuma ka fitar da shi qala al'arabi al-arabi haza hadisun ya ruddu ƙaular israiliya anna yusuf ƙalahu musa kun gani wai wannan hadisin yana tun kuɗi hadisin nan da ake cewa annabi musa ya ɗauke annabi yusuf min misir ila aba'ihi bi filistin zuwa garin iyayen shi a filistin illa an ya kuna zalika mustasna in saha kun gano wannan da kyau ku wannan ya tabbata an ɗauke shi ai wa ya kuna mahabbatu yusuf da dafnihi bi misir bi misirin ma muwakkatati muwakkata bi qasdi man yanquluhu wa dhakara ba'dhum anna hadha awwal ikhtilaf waqa bayna sahaba wannan wata magana ne aka ce kun ga bayan rasuwan annabi sabanin farko da sahabbai suka fara shine sabanin annabi ma ya rasu sabani na biyu ina za a binne shi sabani na uku waye khalifa shi yasa in jama'a sun zo suna sabani irin wannan ko ba a dan me suka yi abin da ake cewa a kan me suke saɓanin shine matsalan a kan me amma na ma dole ne a yi shi allah madaukin sarki ya sa dace da shi ne yake cewa fahufir alhufi falamma na fi gaslihi haka ne yayin da aka zo wanke annabi a radu na kame su sai suka yi nufin cire ma manzan allah riga fihi annahu sunnatul ghasl sau da tobe ma mamace kaya shine sunnan wanka inda hum a wajen bai ya dama haka aka saba idza na kana hu wa ifqa'uhu sawa'un la dhahaba ilayhi ba'd kaza ka da sunnabin cire manzon Allah riga a wanke shi fasami sautin sautan kol sai suka ji sauti yana cewa la tanzi'ul qamisa kar ku tube ma annabi riga falam tunzi'il kamisu. kuma sai ba tube ma annabi rigan ba wa gusila wa huwa alaihi haka ake manzan allah wanka tufafin shi na jikin shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun gano wannan da kyau haka ake manzan allah wanka waɗannan tufafi na jikin shi amma duk wanda ya rasu sai an cire shi tsaf an tube shi sannan a yi wanka malai ce wa haddasa ni an malikin an hisham bin urwa an abihi annahu qala kana bil madinati rajulani ahaduhuma yalhadu wal akharu la yalhadu فقالوا أيهما جاء أول عمل عمله فجاء الذي يلحد فلحد لرسول sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. ubaidillah ya ce ya haya karanta da ni wannan hadisi daga malik daga hisham dan urwa daga baban shi urutu dan zubair ya ce kana bil madinata rajulan a garin madina ko wasu mutum biyu a yal yalhadu ɗaya daga cikinsu yana aikin haƙin kabari lahadi ne wal akharu la hadu ɗayan ba lahadi yake yi ba faƙalu ayyuhuma ja sai aka aika musu lokaci da aka ce duk wanda ya riga zuwa amila amalahu shi zai aikin in shakku ya riga zuwa shakku za a yi ma in lahadi ya riga zuwa to lahadi za a yi ma annabi